Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sace kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Tare da ni ya Usaid Mubi. A jama'a kamar yadda kuka sani a wannan karantarwa da nake yi wato yadda za a koyi sana'an video editing online. A mun yi darasi na farko kuma mun yi darasi na biyu. A jama'a kar ku manta idan kuna so ka ce kallon wannan koyarwa na darasi akwai na ɗaya da na biyu duka akan YouTube da kuma Facebook page na 2S Online TV. kuma idan kuna so ku cewar kallo za ku yi subscribing da kuma liking na page ɗinmu na Y2S Online TV saboda ku cewar kallon wannan sana'a na video editing wato haɗa hoto a Hausance. Ku kasance tare da ni ba tare da bata lokaci ba zan dawo. Jama'a barkamu da dawowa. Jama'a kar ku manta wato muna yin ayyuka da dama kamar haka. Ɗaukan wato drone a wannan kamfani na Y2S Online TV za mu je da drone mu ɗauka maka duk wani activities da kake da shi za a ɗauka maka ko da za a ɗauka maka fili ne ko gida ko biki ko dai duk wasu aikace aikace da kasan mutane suke da bukata sannan wato kamar da ku sani kamfanin YTS Online TV tana yin video editing kowane iri na biki documentary suna naɗin sarauta duk wasu bukukuwa na gargajiya kowane ba wanda ba mai a wannan kamfani kafin nan mu ci gaba akwai tambayoyi da wasu suka yi da nuna godiya da kuma suna son ƙarin haske akan wani abu da aka wuce na baya wanda ba su fahimta sosai ba kamar yadda muka ce mutum yana da dama ya yi tambaya saboda a sake fahimta da shi wani abu da bai fahimta ba a nan bayan na shigo cikin page na y2s online tv ga comment ɗin da wani ya yi mai suna wato ma'azu a inuwa ya ce masha Allah ubangiji Allah ya taimaka gaskiya na dan fahimci abu guda cikin episode 1 to episode 2 but abinda nake so na fahimta yanzu shine Eh, ban sanya zan kira shi ba amma dai zan iya kwatan kwatanta irinsa yadda zan yi babu wato yayi magana amma eh, a whatsapp ne yayi magana na fahimci abin da ya faɗa assalamu alaikum ogaya usaid na ma magana a na ma magana ta facebook inda naga kayi wani posting to dama abin da na ce na dan fahimci wasu abubuwa a darasin da ka yi na episode 1 da kuma episode 2 wato amsan da zan ba ma'azu a inuwa nan shine ma'azu inuwa ya yi bayani ya fahimci abubuwa da dama sannan kuma akwai audio da ya tura mini kuma ya yi bayani akan wato yadda za a yi montage ya yi rubutu ba fahimci abin da ya rubuta ba amma akwai audio shi da ya tura min naji kuma na fahimci abin da yake nufi abin da yake nufi yana nufin montage Hukumar mai zaman kanta tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya. To wannan abu da kuka kalla shi ake nufin muntaci. To ma'azu wato dan koyo na video editing idan kana koyon video editing yin wannan zai ɗan baka wahala. Amma matakin farko shine idan ka fahimci ya za ka shigo da hoto ya za yanka hoto ya za yi kaza. wato yin editing yana yana tafiya mataki mataki ne uh, zuwa yin montage wato wani aji ne na musamman zaka zo wato sai ka kai a cikin misali yanzu a ce yanzu mutum yana nursery school ne zai je primary school sannan zai je secondary school ya je senior secondary school kafin ya je tertiary institution uh, wannan gaskiya yana matsayin tertiary institution ne don duk lokacin da ka kai matsayin da zaka iya yin montage to ka je zan iya cewa masters akan wato video editing montage wani aiki ne na musamman mutum zai hana da hotuna ne wato da dama wanda suke nuna wato suna highlight kamar abin da ake cewa wato eh, me ake cewa ne hotuna dai kaɗan kaɗan za a ɗan saka su a takaice wanda yake nuna maka alaman wani abu da ya wuce ko wani abu da za ka kalla nan gaba a cikin wani bidiyon ka wannan wani class ne na musamman a level na koyarwa da muke yanzu akan shi zan yi aiki yanzu kamar yadda kuka ji na ce suna na tare da ni yawo sayyid mubi a nan ya kamata sunana zai bayyana a nan to ya za a rubuta sunana shine kamar yadda na ce muku za ku danna T ko ka danna T a nan ko kuma ka je jikin keyword naka ka danna T in ka danna T kowane ɗaya ne idan ka ɗauki wannan T ɗin ka je kan hotonka za ka ga zai baka alama inda za ka yi rubutu ya nuna maka inda za ka yi rubutu sai ka je keyboard naka misali ya-o. wannan rubutu idan mutum ya kalle shi haka gashi dai rubutun ya yi ya yi kyau ya zauna amma yaya za a yi a fahimci inda wannan rubutu yake mutum zai zo gefen nan akwai wato inda ake yin editing na, na rubutu ga sunan wurare daban-daban ah, ɗaya kenan sai mutum ya zo font ɗin da zai yi gashi nan zai zaɓa wani font yake so ya gamsu da shi babba ko ƙarami zai zaɓa sannan zai dawo nan ya duba ya gani babba zai yi shi ko ƙarami siriri gashi nan idan kuma eh, hoton rubutun da ka saka nan kalan shi bai ba fita mai kyau sai ka zo ka yi canja kalan anan ka saka ja ko bulu ko wanda ka ga dai zai iya fita a wani wurin zaɓin ka ne misali za ka iya sa ko misali in aka ce wannan bulu din sai aka ce ga shi bulu ya fita amma akwai abin da bai zo ba sai a je stroke wani abu na ce mai stroke wato zai dan bada alamu na shatin fari a gefe-gefen rubutun saboda ya fito da kyau gashi kun ga ya fito to sai a je a rage yawan shi shi kanshi numba numba ne za ka iya sawa in ka sa numba ɗaya ma zai fita amma yanzu wannan na bar shi a numba barin bar shi a numba biyu sannan bayan an gama wannan yanzu gashi na ne wannan akan timeline ne wannan akan timeline okay to idan yana so ya zo da style fa sai in je transition mutum ya zo nan akwai effect bayan ka shiga effect sai ka nemi wato transition so saboda haka idan ka shigo cikin transition zaka zaɓe su ga sunan kala daban-daban uh, akwai kuma akan keyboard a keyboard ina akwai wani plus da minus kuma su ne suke amfani a kan timeline wannan shine ake cewa plus da minus idan mutum ya zo kan keyboard saboda ka matso da abin da kake son rubuta ko ka fahimci abin da kake son yi to za ka yi aiki da plus da minus saboda ya buɗa maka timeline ɗinka mai kyau ka fahimce shi shine ma'ana kamar haka yanzu waɗannan ababe su ne in ka saka su kai tafin? yadda kake so haka wani zai tafi ma wajen shiga da kuma fita ake sawa za ka yi sawa na ƙarshe nan in ka saka wannan a misali a farko za ka saka kuma in and out wato farko da kuma inda zai tafi gani yanzu gashi ya tafi a hankali da kanshi a jama'a wannan shine hanyoyi da za ku yi amfani da shi wato idan ka shigo da eh, video da audio cikin computer wato Adobe Premiere Pro ka zo ka yi editing ka jera hotonka kana so ka sa suna to ga hanyoyin da zaka bi kai typing wannan text din akai wannan shine abin da dama nake so in ka muku yau musamman saboda kafin mu ci gaba dole mu dan wayoyi baya mu ga menene abin da mutane ba su gare ba sai a ƙara fahimtar da su a ku ci gaba da kasancewa tare da mu saboda ƙara fahimtar da wato koyar da yadda ake koyan sana'ar video editing za ku iya samun waɗannan bidiyoyi da muke yin shi saboda koyar da sana'ar video editing wato akan YouTube Y2S Online TV da kuma Facebook page Y2H Online TV kada ku manta ku danna mana ƙararrawa ku yi subscribing ku yi liking page ku yi sharing thank you